وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما idan kuwa kun kasance kuna son yardar Allah da manzansa ne kuma kuna son aljanna a gidan lahira to ku yi haƙuri da yanayin da kuka samu kanku a ciki haƙiƙa. Allah ya tanadar ma wadda ta kyautata a cikinku ta hanyar haƙuri da kyakkyawan zama lada mai girma.